kabga hannunta bari mu ji me za ta ce قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أبصدوها وجعلوا أعزة أهلها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أئزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قال سيتتو بيس غبادة تتشي kai dai bari innal muluka kaga shugabanni kaga shugabanni idza dakhalu qaryatan duk ƙasa ko garin da suka kai mafarmaki afsaduha sai sun kace-kace da ita sai sun gyatta zamanta na alheri ya koma shari balki suke faɗin wannan fanzuru ila waqi'in al mu'asar. ku dubi rayuwar da muke ciki yanzu duk wanda yake ganin shugaba ne mai ƙarfi sai kai farmaki wajen wanda ya kuma daga lokacin da ya kai farmaki zaman lafiya a ƙasar ta ƙare ku dubi daga ran da aka kai farmaki libya har yau zub da jini bai tsaya ba shekara goma sha ɗaya har yau zub da jini bai tsaya ba kuma daɗin da ake sha gara da ake kwasa ta tashi da mutumin libya ne bai cin ƙatar rago sai dai ɗan wata hudu zuwa biyar ko wata uku ko hudu saboda wancan ya yi yayi ya yi tauri da yawa aminanmu da suka zauna can suka ce in aka yanka rago ko wani abu kayan cikin da menene kai da kaba sai aka yi bola eh bola je ka binciki waɗanda suka yi karatu a libya ka ji suna zaune lafiya tunda muluku suka shiga garin suka bata ta suka yi tsalle zuwa tunisiya su ma suna zaune lafiya tunda suka zazzage shugaban ya hijira zuwa maka can ya rasu har yau ba su zaune lafiya. egypt hmm? afghanistan ko tsohon magana ne tun daga rashi har zuwa amerika kowa ya cika ma wandan shi iska ya gudu da mutane kasashen musulmi wallahi suna da imani irin na afghan da annan nan sun sha kashi ina gaya maka da sun sha kashi rashe ta goma sha uku wanda ta shiga ukraine yanzu tun ma tana da ƙarfin daular da ya fi na yanzu amma ta shekara goma sha hudu ta gudu ta basu amerika ta shekara goma wajen sha daya ta ga abin ba na yi ba ne ta gudu ta basu yanzu sai kirarin yunwa suke masu wai da rayuwa mummuna saboda me ba su samu yadda suke so ba da ƙarya da ƙaryare da farfaganda na yaudara na shaidanci shine yanzu suke watsawa a kansu sun shiga suriya yau shekara goma sha ɗaya ana kashe bayin allah iza da halukar yatan absaduha. idan suka ga bayan da za su yi su kai maku farmaki kai tsaye sai su yi amfani da wasu munafukan cikin su ja su a jiki su ce ku ne namu su masu busan shaidan a kunnunsu sai ya zan jakadunsu ne su ba su makamai su haɗa ku yaƙi ku dubi lokacin da sudan ta kudu da sudan ta asali su suka yi ta kutun kutun kutun kutun sai da aka yi abin da aka yi ba su kyale ba sudan dai na zaune lafiya ƙarƙashin umar albashin sai da suka ɗebi mutanensu suka yi orientation ɗinsu suka koya musu fitinan ƙin al'ummansu sai da suka tura umar albashir tun daga ran nan har maganan nan da nake ba ranar da ba a kashe ɗan adam mu mun tsira ne ba mu tsira ba akwai ah, menene intellectual imperialism mulkin mallakan da za a mallake kwakwalwarka algazul fikri shi ake mana yanzu ana kwantarol ɗinmu kamar tv ne da remote ga abinda muke so ku yi ga abinda muke so ku yi ga abinda muke so ku yi kuma ba ku isa ba sai kun yi kowaye kai saboda za a ce za a taimaka maka ta fanni kaza za a taimaka maka ta fanni kaza idan da kwaɗayi kuma fa shi kuma kuda ina yake mutuwa halin da mu muke ciki kenan shi yasa mun ci bashi ya fi mu suna fardanta mana abin da ma an zallallahu biya min sultani a cire tallafi a kaza a cire tallafi a kaza a cire tallafi a kaza a tallafi bayin Allah ne fa za a cire wai tallafinsu fa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum annabi ya ce kai wani taimako za ku samu wani arziki za ku samu idan ba kun taimaka ma talakawanku ba wannan bashi ff menene wace tsiya ne baban gida shi ne ya ce a yi ta yihu a kasan nan zai cuce mu zai zalunce mu kila ba ka da wayo a lokacin yanzu bashin da ake bin mu ya fi tiriliyon 33 kuma ana so a an so wani shi yasa tallafin mai sai an cire tallafin kaza sai an cire tallafin kaza sai an cire dala kwanan baya tana 300 yanzu ta ta samma 600 family kiya dan sabulu ne na wanka muna saye naira ɗari ya koma ɗari da ya koma ɗari ya koma ɗari da hamsin yau na aika aka ce ya koma da sittin Quality da kwantitin shi an rage da su keke ne yanzu ya zama dan tsamurare inna muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ita da kanta tun a wancan lokaci ta gane wannan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha a izzata a azilla bayan sun bannan shugabanninta sai sun mai da su kaskantattu ba kowa ba ba komai ba su zama hotuna sai abinda suka ba su umarni wa kazalika yaf'alun ba wai wannan ba kawai haka suke ta yi kowane zamani kowane lokaci salo ne kawai zai canza amma ma'anar da makasudin da hadafin da natijan guda ɗaya ce balkisu take faɗin wannan ana ciki tsandu. ta gane wannan tun ba yau ba tun ba jiya ba tun ba shekaran jiya ba tun zamanin annabi sulaimanu ina mataki a je yaƙi ne ko me bari ku ji abin da za ta ce مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجو المرسلون ce duk wannan maganan da kuka faɗi akwai ƙarfi akwai makamai akwai sojoji suna da